idan ka mutu to matukar kai musulmi ne ba azaba ba tambayar kabari salin alin daga nan jiran kiyama kake ta tashi kawai a ce shiga aljanna matar duk da ta mutu wurin naƙuda garin haihuwa ita ma haka matukar musulma ce wanda di tuberculosis tarin fuka ya kashe shi haka wanda gini ko ruwa ko gobara duk waɗannan manzan Allah ya zayyana su a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta ta Imam Malik ka je ka duba a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah li Sheikh Al-Allama Asadus Sunna Abi Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani ka je ka duba zaka samu waɗannan ainihin hadisai gaba ɗaya to duk mutumin da ya samu wannan darajar to shi kan babu azaba kabari babu tambayar kabari salin alin ina fata an gane amma duk mutumin da bai samu wannan darajar ba to ana aje shi a kabari manza Allah ya ce da zarar an rufe shi ku ji jama'a ku ji jama'a da zarar an rufe shi waɗanda suka kai ka ba sai sun dawo gida ba ana haɗa ƙasa a kanka annabi ya ce sai a tashe ka zaune sai a tambaye kamar rabbuka wane ne ubangijinka yusabbitullahu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati duniya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah sai tabbatar da muminai a nan duniya Allah ne ubangijinka da gaske eh to zaka tashi a nan kabari ka ce musu Allah ne ubangijina tambaya ce mai sauki amsa ce mai sauki sannan wa ma dinuka me addinin ka me kake bi a nan duniya dan kungiya ne kai sai ka ce kungiya reshen kaduna to wuta kungiya reshen jos wuta tijjaniya wuta malikiya wuta duk abin da ka faɗi wallahi wuta za ka je wallahi matsalar ba ta wasa ba ce jama'a me addinin ka sai ka ce al'islamu duk abin da ka faɗi bayan wannan allah wuta za ka je ba ni na faɗa ba yana cikin hadisi da an tambaye ka don allah bai san duk wannan hayaniya ce taku duk wannan hayaniya ce taku abin da kaɗai Allah ya sani shine mai al-islam inna dina inda Allah islam babu wani addini a wurin Allah duk waɗannan samari da 'yan mata an taɓa ka me addinin ka kace salafiya ko salafiya eh, a wuta ka musulunci ne addinin ka salafiyanci manhaji ne kana faɗin yadda hanyar take ne amma ba sunan addini ba ne. addinin shine mai musulunci nan an taba ka ne za a kawo maka hayaniya sai ka ce a ni nawa irin na annabi nake shine ma'anar salaf din amma an kamar da abin shine addinin ka shine kungiyar ka wuta ka zama arne wuta za ka don haka kowa ya ji wallahi abin kan mai uwa da wabi ne ba wanda ta kyale da an taba ka wa ma dinuka menene addinin ka sai ka ce al-islamu inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wata aya ta ce wa man yabtaghi ghairal islami dinan wadda ya kama wata hanya ba musulunci ba falan yuqbala minhu pau pau ba za a karba ba huwa fil akhirati min ranar lahira kuma zai shiga cikin waɗanda suka shiga uku mecece uku ita ce jahannama na ɗaya kenan annabawa gaba ɗaya babu wanda ya alfahari da wata ƙungiya ji annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu shi ya kira ku musulmi tun da annabi ibrahim sunan addinin shi kenan da ya zo yana ginin ka'aba da shi da ɗan shi isma'il gini ya gini sai suka ɗaga suna addu'a rabbana taqabbal minna allah ka karɓa mana innaka anta samiul alim wa tuba alaina allah ka karɓi tuban mu mun tuba ka yafe mu innaka anta tawwabur rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah kai mana arziki mu zama mu musulmi ne gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka cikin 'ya'yanmu da jikokinmu Allah ka sa a samu musulmi gare ka ashe musulmi ba karamin mutum ba ne to duk inda aka kada aka raya me kai ka ce musulmi amma me kai tijjaniya me kai salaf me kai izala me kai kaza wuta kawai karka bata lokaci karka bata kanka lokaci in an ce me kai ka ce ni musulmi ne sai in an zo ana hayaniya ne za ka ce a'a mu fa gaskiya irin wannan musuluncin naku na ɗariƙa ƙungiya kaza kaza a'a mu annabi muke bi shine kawai amma da an taba ka ce kai salaf da an taba ka ce kai tijjaniya da an taba ka ce kai kaza wallahi ka kama hanya arna wala takunu minal mushirikina. farraqu dinahum wala minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah ya ce kakku zama irin arna waɗanda kowa kafa kungiya da an taba shi kawai kungiyar yake wa salati yana kambamawa ku zama kawai musulmi annabi yusufa da ya zo rasuwa ya yi sarauta ya fi kowa kyau a zamanin shi tun da ake ba a taba samun mutum mai kyau ba irin annabi yusuf sai da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rabin kyau gaba ɗaya shi aka tattarawa duk inda ka ga wani kyakkyawan mutum namiji ko ta sima san ɓaleliyar budurwa duk duniya ka tattaro su gaba ɗaya da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi masu kyau in ka tattara su gaba ɗaya kyan su rabi ne yusuf yake da rabi to waye kai annabi yusuf sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu duk duniya ba a samu mutum mai daraja annabi yusuf wajen nasaba ba dan shi annabi ne baban shi yaqubu annabi kakan shi ishaqa annabi baban kakan shi ibrahim annabi yi waye kai yusuf amma da ya zo mutuwa ji abin da yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani mulki na gode Allah ka sanar da ni ilimin fassara mafarki na gode fatirar samawati wal ardi Allah kai ka halicci sama da ƙasa anta waliyyi fid duniya wal akhirah duniya da lahira Allah kai ne mai gidana bani da kowa sai kai tawaffani musliman arzikin da nake roƙo kai min ya Allah Yusuf ne yake magana yanzu Qur'ani yake ba mu labari arzikin da nake roƙo kai mini ka ɗauki raina ina musulmi wa alhikni bi salihin ranar lahira ka tashe ni cikin mutanen kirki ka ji annabawa abin da suke roƙo kenan ba wani annabi da ya ce ya Allah ka sa mutu salaf ko tijjaniya ko gumiya ko izala gabas ko izala yamma ko shi'a ko wani iskanci duk ba wani annabi da ya roƙi haka babu abin da suka roƙa shine mai musulunci al-islam kuma ku duba jama'a duk wani addini a duniya sunan shi yana komawa ne zuwa ga me zuwa ga wanda ya zo da addinin ko wanda ya kafa ƙungiyar, ko wani dabarbaru musulunci ne kawai ya samo suna daga allah al-islamu al-istislamu lillahi walin qiyadu lahu tauhidi. to al-islamu da assalam root ɗinsu ɗaya ne masdarinsu ɗaya ne ku je ku karanta littafin bilal phillips the true religion of god the true religion of god addinin gaskiya na allah ku je ku karanta shi mun sa shi akan net in ba za ka same shi ba buga www.sultan.com za ka same shi yana nan littafi ne kamar shafi shida the true religion of god a nan za ka ga tsantsar tabbatar da cewa addinin musulunci shine kadai addinin da sunan shi yake da asali daga allah da ya aiko da addinin amma duk wani addini christianity daga christ yahudanci innan na hadu yan mun tuba <coughs> judaism daga juda buddhism duka duk wani tijjaniya daga tijjani ko kadiriya ka gani duk abin ya koma sunan mutane ne kawai ake bi ka gani amma al-islamu fa min salam inna allaha huwa salam huwa al-islam bi ma'ana al-istislamu lahu tauhid ka sallama wa Allah ka kadaita Allah maɗaukakin sarki jama'ar musulmi kun ji wannan dan Allah me yasa za ka yi alfahari da wani abu ba musulunci ba to ka ji dai tambaya ta farko a kabari man rabbuka ma dinuka sannan sai a ce wa ma za ta kulu fi hadha rajul isa bu'itha fikum mutumin nan da aka aiko muku me za ka ce game da shi manzo Allah ya ce mumini sai ce Muhammad sai ce na'am me zaka ce game da Muhammad sai ce huwa rasulullah manzon Allah ne shi ja'ana bil bayyinat ya zo mana da bayanai fa'amanna mun yi imani na muka gaskata wattaba'ana sannan muka bi sai a ce wa ma amaluka menene aikinka wallahi dattijan kai kuskure ka ce mu ne ma'aikatan railway na farko eh ku ne ma'aikatan railway duka ba ka sha ba wannan aikin ake magana ba da mu aka bude ntc a a ba wannan aikin ake wannan aiki ne na neman tuwo ba shi ake magana ba wa ma amaluka menene aikin ka manzo Allah ya ce mumini sai ya ce qara'atul qur'ana na karanta alqur'ani fa'amantu bihi na yadda wasaddaqtu na gaskata wata wattaba'tuhu sannan na bi shi jama'a kun ji fa yana amsa waɗannan tambayoyin sai a ce ya dubi hagu gare shi in ya ɗaga kai ya dubi hannun hagu cikin ƙabarin shi sai ga wutar jahannama sai ja da baya sai a ce saurara Allah ya soka da nan za ka zauna da baka amsa jawabin nan ba amma yanzu tun da ka ansa dubi dama in ya dubi dama sai hangi aljanna sai a ce ga mazaunin ka nan sai ce ku bari in koma gida in gaya wa dangi na dangi da ya mutu ya baro sai ce ku bari in koma gida in gaya musu na samu aljanna sai su ce nam salihan ka yi bacci bacci irin na mutanen kirki sai manzo Allah ya ce fayanamu naumatal arus sai bacci irin baccin ango <laughs> nan kai dade ango ka ji har misali ake da kai a kabari ango ko amarya yaya suke bacci ne jama'a ka duba gadon ango tukuna lumus da turare da komai to haka zai zauna a kabarin nan cikin kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu wannan manzo Allah ya ce amma kafiri ko munafiki ko fasiki in aka tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka sai ya ce ladiri eh, eh, wai ban sani ba ban sani ba su dake shi daidai wani kwana da ke nan haka annabi ya ce bayan kunnen shi kafin kiyaye shi za su buga mai gudumar karfe sai wargaje ya zama ƙasa sai su sake haɗa shi su tambaye shi me addininka haka zai ihu me ka ka duk bai sani ba hayaniya ya cika rayuwar shi da ita bai bi Allah ba bai bi Qur'ani ba bai bi musulunci ba jama'a waɗannan su ne fundamentals na biyayya a musulunci Allah manzon Allah alƙur'ani ka ji aikinka duk abin da za ka yi aikin gwamnati kake ɗan kasuwa ne kai menene kai idan ka tashi waɗannan ayyuka ka ɗauka kana yi ne don su taimake ka kai aikin da aka turo ka me aikin da aka turo ka shine innal na yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mara razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lantabura waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah suke ciyar da abin da muka azurta su a sarari da a ɓoye Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwancin da jalin shi baya karyewa jama'a kun ji matsayin karatun alkur'ani a cikin alkur'anin kenan waɗanda duk suke karanta alkur'ani suke sallah suke kyauta suke alheri suke zakka suke sadaka waɗannan su ne suka kama ka ji aikin da Allah ya turo ka ashe duk wani aiki da kake yi ya zama yana taimakon ka ne wajen iya karatun qur'ani abin da nake so jama'a duk wanda ke saurare na yanzu duka ban rage kowa ba kowa ya tunani ka iya karatun qur'ani tsakaninka da Allah ba yaudara ban ce ka amsa mun ba ka je ka tambayi kanka yau da daddare kafin ka kwanta ka iya karatun qur'ani ni dai na san dukkanmu da ke nan gaba ɗaya iyayenmu sun fita amanan mu shine kowa an saka shi a makaranta duk wanda kaga ya fita tawaye yayi tawaye yayi da ka girma ka dan fara samun naira 60 sai ka canza hanya ka daina zuwa makaranta allo ka daina zuwa makarantar islamiyya ana nan ana nan shikenan in ka ga malantin kana so sakiya sai ka dake kama daina magana da shi ba haka bane dan Allah jama'a a nan wane ne aka ci ragon saukar shi ya sauke qur'ani mutum nawa kowa gudu yayi haka ne haka ne to kaji kuma aikin da aka turo ka kenan ita kasuwar da aikin gwamnatin da bokon da ka gudu ka tare musu su kana yin su ne don su taimake ka game da ƙur'ani amma kuma sai ka bar ƙur'anin sai ka koma ka tare musu don allah kowa ya tsaya ya tunani kafin ranar da za ka yi tunani a ce an na lahu zikira kai co ina za ka yi tunani kuma kwanan ka nawa baka karanta alƙur'ani ba shekarar ka nawa baka je makarantar ƙur'ani ba da dukkan magariba an te ga masallatai ana karantar da mutane alkur'ani yanzu mutane duk sun watsar kansu ya waye sun zama 'yan bariki wallahi kowa zai gada kuskuren shi an ƙaurace wa alkur'ani wa qala rasulu inna ka ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura idan kuna son bid'a ta rasa idda za ta shige ku ku dawo da karatun alkur'ani ku gani wasu sun je sun kama zikirorin tijjaniya wasu sun kama zagin annabi wasu sun kama zagin sahabbai wasu sun koma suna kallon fima-fimai wasu sun koma suna karanta littafan soyayya wasu sun koma kasuwanci ƙur'ani gaba ɗaya an aje shi tsakanin musulmi da alƙur'ani a yau galibi sai in matsala ta rikice a ce ala ramma a sauke mana alƙur'ani a roƙi allah ya kuwa an sauke ba zai maka amfani ba tunda baka yadda da shi ba alamar yarda da alkur'ani ita ce ka karanta shi kai ba ka karanta shi yau ma kai wai waye ce maka sai an sauke Kur'ani ne wai za a addu'a kuma waye gaya maka cewa ana ba da kwangilar sauke alkur'ani a jiya addu'a waye gaya maka wannan kasuwanci ne in kai musulmi ne je kaka karanta alkur'ani baka iya ba eh amma ka iya karatun jaridar concord za ku haɗu da allah za ka gane kuskuren ka Ka iya karatun littafan hausa ka iya na turanci ka iya kaza ka iya kaza amma qur'ani ne kadai baka iya ba kuma babanka makarantar qur'ani ya fara saka ka sai kai tawaye sai ka koma makarantar jarida concord har ka iya nan ka kware ka iya syntax da semantics ka iya phonetics da phonology ka iya grammar ka iya komai amma qur'ani fa sai ka ce baka iya karantawa ba har ma in ya zama larurar wata addu'a qur'ani wai sai dai a rubuta maka da boko dan ka lalace haramun ne a rubuta alkur'ani da transliteration ku sanin wannan yan boko duk wani dan boko ya koyi karatun alkur'ani da rubutun larabci haramun ne a rubuta alkur'ani da wasu haruffa kai bari ku ji jama'a a haruffan larabcin ma an ce haramun ne ka rubuta alkur'ani da sabanin yadda yake ba a rubutun alkur'ani ma ta hanyar ka'idar hurufin hija'iya na imla'i ana rubuta shi ne da ka'idar ilimin rubutun alkur'ani saboda don kasa lamalu a wurin ka aikata haramun to ina kuma yanzu ka zo ka rubuta alhamdulillahi rabbil alamina da haruffan boko ya kai dan boko kake kaje ka karanta accounting kana son ka zama chartered accountant tafiya kake kana course na chartered accountant ba haka ne? me yasa ba za ka ce ka makara ba ka je ka karanta kaza kana so ka zama professional a cikin wannan course din sai a ce sai ka je ka yi course na shekara biyu ko shekara uku haka ne wallahi jama'a bari ku ji musulmin duk da bai koyi larabci ba wallahi ya zama munafiki dole ne ka koyi larabci ka koya in ya so baka iya ba to kana da uzuri amma kai baka taba koyo ba wannan maganar al'imamu shafi shafi'i ya faɗe ta ku karanta ta a cikin littafin iktida usratul mustaqim mukhalafat ashabul jahim koyan larabci wajibi ne jama'a ka koya in ya so in ka kakare inda ka tsaya din da to shikenan amma dan Allah jama'a mutum ya je aikin hajji ko umara ka ga singileti kana so sai ka ce <laughs> ala gafata mala ai musu magana ina son wannan ai musu bawan gidanku ne ni yi musu magana mana kai ba kai ka gani kana so ba singileti ka gani kana so sai an taya ka jama'a ku je ku ga ana ciniki na bebaye ce wannan wannan nawa nawa nawa nawa nawa saboda mai ba larabci eh. mutane sun koyi larabci jama'a wai sun tsufa to jama'a kowa ya saurara bari ku je. akwai wani profesa ne a medicine sunan shi professor maurice vocal mutumin ƙasar faransa ne kowa ya san ƙasar faransa ta fi kowace ƙasa a duniya bincike game da kayan tarihi ran sai ƙasar faransa ta ce tana so ta bincike game da gawar fir'auna amma ana son a samu wani written documentation an ancient written documentation from the past ana son a samu wani tsohon littafi da ya kawo tarihin fir'auna aka gama bincikawa wurin malaman history archaeologist duka suka ce ba wani littafi da suka sani wanda ya taba kawo tarihin fir'auna gawan nan ana son a samu littafin da ya taba kawo tarihin gawar sai wani musulmi a kasar faransa sai ya ce wannan professor ya ce kaga ku akwai wani littafi da aka rubuta shi yau shekara 1400 ya kawo tarihin nan sai ce wani littafi ne sai ce mai alkur'ani sai ce alkur'ani sai ce eh sai ce a ina sai buɗo mishi sai ga alyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya inna lillahi this is the most ancient archaeologist document written in revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi dadewar littafin tarihi da Allah ya sauka annabi shine alqur'ani gashi karara Allah yana cewa a yau kun ji haddat ma an sa a yau za mu tseratar da kai da jikinka don ka zama abun wa'azi ga waɗanda za su zo bayanka sai morris vocal ya ce a ina aka wannan littafin a ina aka rubuta shi aka ce a ai wannan ba wai rubuta ne wani malamin bincike wannan wahayi ne daga saman bakwai to dalilin da ya sa na kawo muku wannan tarihin morris vocal kun san me ya yi sai ya ce ya aje binciken ya aje malantar ya aje komai sai ya tafi jidda ya je zauna sai da ya shekara biyar yana koyan larabci don ya iya ƙur'ani ya ce lallai tun da aka samu wannan binciken ya ce akwai bincike da yawa a cikin littafin nan kenan ya ce to ba zai yi kullum sai dai ya ce to fasara mini fasara mini to nan fa ya ce a bari ya koyi larabcin ya koyi littafin wallahi ba musulmi ba ne bai musulunta ba ko kaɗan a wannan lokaci morris vocal amma ya je ainihin koyi Alkur'ani. ya koyi larabci a jidda ya zauna shekara biyar dindi aka ce ya so ya zauna a makka ne ma sai aka ce ai duk wanda bai musulunta ba ba a yarda ya shiga garin to jidda kwanan kowa na zama ba rikici da ya koyi alkur'ani ya koyi larabcin sai dawo ya ce wa cibiyar bincike ta ƙasar faransa ya ce to yanzu ya samo cikakken ilimi dama shi risacha mai bincike baya son dogon bayani in ya samu sadara biyu akan abin da zai bincika sai ya ci gaba da binciken amma yana so ya samu daga ina za a yi kistata daga ina za a tayar mai da motan aka taya sai da zai karasa to tun da ya samu alyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya sai ya ce bincike ya hadu sai ya ci gaba da bincike game da gawar fir'auna tsaf morris vocal ya je koyi larabci ya koyi alkur'ani da ya zo sai ta faɗaɗa bincike a kai ƙarshe dai jama'a morris vocal ya musulunta a yanzu morris vocal ya musulunta a yanzu wannan tarihin da littafin da ya rubuta yau kamar wata guda da ya wuce mun aza shi kan net ka je ka duba wancan site din da muka faɗi sultan.com za ka gan shi da quran and the modern science a wannan daban ne ai littattafan nashi daban-daban ne the quran and the modern science akwai kuma the quran the bible and the modern science wannan daban akwai the quran and the modern science wannan dan karami ne haka yana nan mun sa shi a kan net waɗannan littafan da nake faɗi duk muna da kofin su a nan office suna nan mun cire su daga internet za ka iya zuwa in gari ya waye kana so sai a baka aro abinda muke so kullum so muke musulmi su zama suna da amana muka baka aro je ka kayo star sai ka je kayo star sai ka dawo mana da su yanzu dinnan mun tashi muna nan da su ina fatar mun gane hatta wannan tarihin da na kawo duka muka ɗauko muka sa bilal phillips ya aikin tsara tarihin mu azawa muka yi kawai akan net abinda nake cewa jama'a shine idan profesa don allah ka taba ganin profesa bai kai ma shekara ashirin ba galibin profesa za ka gani shi dan shekara arba'in arba'in da biyar hamsin ya tsufa duk da furfura yanzu morris vocal yana da shekara 77 a duniya shekara 77 ko da sadda wannan matsalar ta faru yana shekara nawa a duniya shekara shi hamsin dan shekara hamsin ya je ya zauna ya fara koyan alifun ba'un ta'un tha'un cikin azumin nan makon farko na cikin azumi na je wata jami'a jami'a a tiku mataimakin shugaban kasa akwai ɗalibai musulmi sai na tara su sai na musu lacca dukkan professor su har shugaban makarantar dukkan su suka taru a wurin laccar sai wani malamin su yake cewa gaskiya saboda allah ba dan ya ji na ce zan bar garin nan ba da ya zo ya koyi larabci a wurina jama'a mun gane wannan da kyau ko profesa ne Kwararre babban malami a cikin karatun boko kafin ka zama profesa sai ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire sai ka yi digiri uku jama'a mun gane wannan da kyau to amma abin ta kai cin sai ce sai dai gashi zan bagare sai na ce sai a haɗaka ka da wasu ya ce galibin waɗanda za su koya mishi kuma ba sa jin turanci na ce akwai waɗanda suna jin turanci kuma za su koya maka ya ce wasu suna kyamarsu don su ba musulmi ba ne ba a hana wanda ba musulmi ba mu bashi invitation ko ya zo ya ce zai zauna a wurin nan a shimfiɗa mai ma ya ji wa'azi nasin qur'ani ya yadda da wannan wanda ba musulmi ba ya zo ya ce zai koyi larabci sai ka zaunar da shi ka koya mishi ina fatar mun gane jama'ar musulmi kadai na yi muku wannan magana ne dan magana koyi larabci kowa ya je koyi larabci jama'a ba za ka yi mamaki ba shehu abdullahi gwandu kanin dan fodiyo yana ba fulatani amma ake ce mishi balaraban mutanen yamma yaushe ba ne ya zama balarabe koya ya yi ba za ka yi mamakin abdullahi gwandu da shi da shehu dan fodiyo larabci suke ba sa fulatanci a tsakaninsu ba ba za ka yi mamaki ba amma yanzu musulmi sun bar larabci jama'a kowa yanzu wai turanci yake so ya kware kuma turancin ya kiwa in yamurin ya turanci bai iya faɗin r ba sai ya ce aro bahaushe in ya turanci bai iya faɗin f ba sai ya ce pa sai ya ce pro very good eh rabe bai iya faɗin h ba sai ya ce om turancin ya ƙi mu amma kuma mun ce sai shi amma ka zo ka ga albarkar larabci bakin fata ya koyi larabci sai ya zama a ce jama'a bakin fata ne ladanin farko a musulunci in bai iya ba abin nan zai yi a shi? a ce bakin fata ne sakataren manzon Allah da an saukar da Qur'ani ke rubutawa amma yanzu bakaken fata sun lalace imamu warshi bakin fata ne warsh Warshi baƙin bakin fata ne ai ma'anar Warshi din shuni kai in ba tsoho ne tafi ka tambayi kakanka me shuni shuni abu ne na rini baki saboda baki imamu warshi haƙƙalli yake saboda baki shi yasa aka sa mai Warshi. Warshi din ba sunan shi ne lakabin shi ne Na fi bakin fata warshi bakin fata amma yanzu bakin fata kawai sai ce to mu ba laraba ne. ba laraba ba ne ya muka iya eh, ga jikokin kunan suna kira'a kamar 'ya'yan hashimawa kamar daga maka aka haife su ma kowa ya je iya karatun qur'ani in ba haka ba wallahi in ka je ka je aka datse ka a kabari ba ruwana ni na yi maka wa'azi ba ruwana Allah ya taimake mu mu dawo kan hadisin mu jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kafafuwan dan adam ba za su matsa ba a gaban Allah a ranar alkiyama sai an yi mishi tambayoyi guda biyar jama'a tambaya biyar kowa ya saurara ya ji tambayar farko manzo Allah ya ce an umurihi fi ma afnahu game da rayuwar shi aina ya karar da ita rayuwarka dan Allah duk wanda yake saurare na yanzu in ya kai shekaru hamsin ko sittin ya tsaya mai wannan tambayar rayuwar nan taka yanzu ka yi tunani yanzu na baka minti ɗaya kuma kar ka zo ka bani ansa ka yi tunani ka amsa wa kanka a ina ka karar da rayuwarka yanzu shekarar ka hamsin ka iya karatun ƙur'ani ka iya karatun hadisi ka iya sallah ka iya karatun tahiya da za a mutu a gidanka yau da daddare ɗanka ne ya mutu ko matarka za ka iya wanke ta ko za ka iya wanke shi da za a jeho maka ya dilli ka iya ɗinkawa da za a ce an waye gari mahaifiyarka ta rasu mu tura ka mu ce yi mata sallah ka iya kowa ya tunani ya amsa wannan tambaya amma a zuciyar shi a ina ka karar da rayuwarka to ku saurari wani hadisi mai hadari ku ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ne sahabi abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce a zarallahu ilamri'in a ajalahu hatta balaga sittina sana Allah ya gama yanke hamzarin duk mutumin da ya shekara sittin a duniya duk mutumin da ya kai shekara sittin a duniya idan bai bauta wa Allah ba ba shi da wani jawabi da zai wa Allah Allah ya saurare shi wannan hadisin to saurari wata aya ka ji wadda Allah yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir Rana alkiyama Allah zai ce wa jama'ar da suka rayu a duniyan nan shin ba mu rayar da ku gwargwadon lokacin da din mai tunani ya isa ya tunani ba sannan wa ja'akumun nadhir mai gargadi ya zo muku menene mai gargadi malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce furfura annabi ya zo muku kuma furfuran mata zo ina wannan maganar dukkan mutumin da furfura ta fito mishi jama'a a gemu ko a ka a kirjin shi ko a gashin hammata ko mara to tana gargada shi cewa mutuwa ta zo me yasa daga sadda ga furfura ta fito mishi zuwa sadda ya mutu bai tuba ba me yasa bai gyara ba jama'a kowa ya tsaya tunani akan wannan mutumin duk da ya shekara 60 ranar alkiyama allah yana so ne ya same shi ya bauta wa allah cikakken ibada ba a son a samu na ƙasa kallalan ma ya ma amara ba a so ta hau kan shi a ce gashi ya kashe rayuwar shi a iska abin da aka ce yayi bai yi ba bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tasa abinda aka ce kai ba shi kai ba Don allah jama'a ku dubi yanzu a arewacin najeriya babu abin da ke da farin jini irin abu biyu abu biyu ne yanzu yake da farin jini samari gaba ɗaya sun tare wa kwallo barin gaya muku wallahi wannan bala'i ne samari sun tare wa kwallo wallahi yanzu da ka buɗe wurin sai da kaset na alkur'ani ko sai da ƙur'anai goma ka buɗe wurin sai da kwallo ai wurin kallon kwallo ya fi samun kuɗi inda yana magana samun kuɗi ne ka buɗe shagon ƙur'anai a sai uwan mutum ta mutu za a fi da'u ya zo ya ce akwai izu sittin ba ruwan shi da kai amma ka buɗe gidan ƙwallo ka ga kullum in ka ci abinci da naman kaza a gidanka ba ko gwamna bai kai ka mukami ba don kullum za ka iya samun dubu goma in kana da gidan ƙwallo kun ji na ɗaya jama'a na biyu 'yan matanmu sun koma karatun littattafan soyayya wasu kuma sun koma drama ina tabbatar muku da cewa arewacin najeriya ba ta taɓa samun haɗari da bala'i irin wannan lokacin ba amma idan muka ci gaba nan da shekaru ashirin allah za a nemi likita ɗan arewa musulmi gar da gar wallahi a rasa don zai tabbatar maka da cewa wallahi ba za ka taɓa zama likita ba sai ka kware da turanci sai ka kware da mas da biology da chemistry da physics ba za ka taba zama injiniya ba sai ka iya turanci sai ka iya mass sai ka iya physics tsakani da allah duk yaranmu da suka rubuta jam da waya ku je ku bincike su ku ga shigan takarda suka yi mana bana yanzu nan a cikin mota ta akwai takardar 'ya'yan arna guda goma dukkansu sun yi applying a biyu kuma dukkansu kowa yana da sko daga 230 zuwa 280 yana da credits daga bakwai zuwa tara kuma dukkansu a sciences sun zo suna kama kafa don allah neman musu a biyu ni kuma ga takardun ina ta yawo da su kuma na samu darajar in kai har wurin vc a daukar mini amma musulmi in ya zo sai ce sko din shi yana da two credits ɗaya hausa ɗaya islamic studies yana da pass ame a ainihin abin nan eh, me yake da suna home economy ko domestic science ko agri ko menene wallahi ba abin dariya ba ne jama'a ina tabbatar muku da cewa wallahi wani statistic ne zan kawo muku wani lissafi ne na keke da keke za ka ga irin asarar da muke ciki a arewa hadari ne in aka ce ba mu da likitoci jama'a kuna nan kuna alfahari yanzu ni malamin ku ne yanzu in ciki na ya murɗe dole wurin arne za ku kai ni na yi wa'azi nan na bata mishi rai haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne malawa bakar gumi ya fi ni daraja da ya kwanta rashin lafiya ina aka shi ingila aka shi ba mu da ƙwararru ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza wannan vc namu na abu mai kishi ne yanzu ya kawo mana nursing nursing din yanzu digiri ake na nursing ta dun najeriya jami'ar ibadan ake yanzu an kawo yan matan mu ake so su je su yi digiri akan nursing amma yanzu je ka duka hall din tukun